ما يشلي أنا 見えてない。 yanke shawara shi ne yana nan da ma gobe ana yi na sassafe na da ba don kar a waye wata rana idan ta ce za aure ne, abin yi min sanugo na gajiya alhamdulillah madalla makaranta ake yi ko ko aiki eh, tun dai daga secondary school kuma kai diploma ba amma bai sa ka tsaya alhaji ka san yanayin rayuwa in har aka ce ba ka da wani karfi yanzu sai dai hakuri haka ne to tunda kuna tare da ina ganin babu wani abu za a san yadda za a yi sha Allah eh kuma tunda dai kuna taron na san ah, watakila su za ta zama irin ɗabi'a ko ba haka ba kullum mu abinda muke so a cikin al'amuran mu gaskiya da riƙon amana shi wannan yaro kullum abin da ke gaya masa kenan ka fahimce to abinda za kuma ka riƙe din kenan gaskiya riƙon amana in ka riƙe wannan a duniya gaba ɗaya za ta cece ka ta ishe ka zaman duniya kuma watakila har zuwa lahira na gode da kurata na gode hadida ina da nan kai shi sabon ofis din mu wanne sarrafa tumatir da ke can sultaro na sultaro eh. eh to i don't know ina jin ma'aikata to shikenan a kai shi ba na ba na na gode malam madalla Allah ya muku albarka kullum sai ya koya min da lafiya to alhamdulillah eh. a yi a hankali a yi a hankali a yi a hankali na gode madalla abin ma mamaki abin dariya ma wani sa wato wannan bogazar matar ce ni ban san abin da take nufi ba wai wai me kin yi shiru kin san me ta gaya alhaji wai alhaji ya daina bada ya ba daina bada wanki wai ita za ta dinga mai wanki har da ce da mafuga mai guga wai ya bata dutsen guga ita za ta dinga gogewa na da kaya guga guga a goge gugan kaya lalle wannan yarinyar ta cika makira to shi kuma alhajin me yace ki san me yace sai wani sa mata albarka yake Allah ya shi miki albarka Allah ya shi miki albarka kina da ladabi da biyayya an ga miki me ka zai shi mata ni in gaya miki ni babu abin da zai kai ni yi wa miji bauta haka kawai ban wa uwa ta wanki ba ni wani ƙato wanki abin da ba zai yiwu ba ne mm, mm, hajiya ki yi in da yaudara ce da ki sisina wai da allah ne ya kwace mijin ne kin ga ladabi da biyayya kwarkwasa ki sisina yana yi bari na bari wai menene lami eh? ba zan yi ba lami ina ya maza a ne wanki in wa miji wanki da kuruciya ta ban yi wankin nan ne sai yanzu tsofai tsofai in kama ina mai wanki ba zan yi ba ke dai hajiya ki in yaso idan ba mu samu abin da muke so ba an san mai amfani da hanyar baya ko wata hanya ce <laughs> ina ne sadiq Allah kin san bai da sabo kuma dai sadiq ba wani zuke zuke da zaka ai ba wani abu bane wannan domin idan ka sha tawa wani abu ne ai yanzu ta zama abu ado ga samari yanzu duk garin nan samarin garin nan babu wanda baya shan taba ai ba abun kunya bane dan matashi ya sha taba ni kaina nan ka gani ina karma sai da na sha taba ai wata ababa ce ta taba da guru

kada a ce ka sha wannan abar sai kake sha ko hajiya ba yanda ban yi da siko wallahi akan ya daina shan na ya na gaya masa sigari ba ta dace da kai ba eh kamar kai a ce shan sigari kakkamanta fa duk mutum da ya sha sigari wallahi wata ran zai shan ganye mutumin ku da ya sha ganye wata zai iya shan giya ba to ina amfanin haka na faɗa ba haka ba da shi ka san komai na duniya a hankali sigari ba a iya dina ta lokaci daya ni kai na a yi mishi faɗa amma komai dan a hankali ne ita ba ta fita sai a hankali zai dina ne wata rana wannan ba damuwa ba ne yan samari abokanan juna to za ku tafi sai ka dace batir ka gaida mutanen gida kaɗan kenan ka gani in Allah ya da wata rana sai ka ɗaga ruwan kwalaba. Thank you. Alhaji. Alhaji lafiya na ka fita kuma ka dara kamar ranka a haka. Wallahi abin haukin ga wai motar nan an ba da garanti tun shekaran jiya. Sun ce lakirai to sun ce menene shikenan yanzu kuma an je naji har yanzu ba gama ba ina so zan fita gashi ba hali. Haba Alhaji ba sai a wata batun da Allah Allah ya riga ya hore su da yawa. To motocin kina ganin fijan an ce ummi an kai ta makaranta. Masjid din ba mu to ya mutum zai da ransa. To ba sai ka Honda hala ɗinka ba. ba su wanke ba shi yaron da yake wanke wankin gana ne mai shirin rasa Allah kyauta. ya zo ya wanke moto ko? A'a, ni na wanke. Da kanki? Amma abin ya ba bani mamaki. Lallai, kuka kin yi kokari. Wanda da za a rika samun mata irin ki da an zauna lafiya. Allah ya mutu sa kai da gida. Na gode sai na dawo. ki sai ya gaya miki a gidan nan kin yi wa alhaji wanki a gidan nan ni ma na yi masa kin ɗauki kuɗinki kin yi cefane a gidan nan kin ce kyauta kika yi ni ma na ɗebi kuɗi na yi cefane a gidan nan ni asarar kuɗi na yanzu dan kin bibi da kutun gwila shine zaki je ki wanke wa alhaji mota wato so kike nima in je in wanke mota kenan ko to baki isa ba kin yi tsararo shi da kan wannan zaki da ke ni kwarai na da ke ki ayin gaya miki ni ba bauta na zoyi gidan nan ba zaman aure na zoyi ni ban zo yin bauta ba to barin in gaya miki kar ki sake zaki na ballantana ta kai ga duka ke ke bari nuna miki girman ki ne da shekarun ke sa nake raga miki ba tsoron ki nake ji ba kake kuskura faki da ke ni za ki gaba daidai ba a gidan da duka na ke yi kuɗin la ilaha aikin banza an ga miki tsoron ki nake ji zaman aure kike zaman aure nake ke me hana ki wa mijin naki bauta dan kira ganin ki ku tsoron ki zan ji ka haka bashir dama da akwai wata magana da nake so maka ko kuma in ce alfarma da nake nema to wata iri ce ai babu wata alfarma sadiq tsakanin ni da kai wacce za ka nema mun ma ba wallahi in ka gaban ma ba to sai dai in ta kama saban Allah ce ko kuma ma ba ni da iko ba zai iya ba. ba nawa ka riga ka san cewa ina neman aure ko ba ka ba kuma ni na riga na iyakacin kokari na duk garin nan ni ba yar da ka kwanta min a irin ai nan kai shiru ne eh bashir me yake faruwa ba shiru ne ba kana eh wani tunani nake lokacin da kake wannan magana sai nake tunanin wai wai gashi tan wai abin ya matso an yi daurin auren ba hau kuma dangantaka ta da kai ce yaro haba shi ne nake tunani ya kake irin wannan tunani na abu ai sannan ne ma dangantakan mu da kai za ta ƙara yin ƙarfi gaskiya musamman ma idan aka yi wannan gaskiya idan ka shige gaba aka wannan auren a insha Allah zai ya ku insha Allah komai shi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ki mai da ni karamin mutum wallahi ba zai yiwu ba ina ba me yasa kake haka ne kake fahimta ka duba ka gafa irin kayan da yaron na yake aiko mana da shi in hmm? dan kudin ce sa a tafi saboda Allah yanzu ka tun fa kan ayi auren kenan yanzu in aka yi aure ajiyar da salamu alaikum ba ta hanyar cin rashawa da cin hanci ba ba a ce dan mutum yana son yar ka yanga kama kayayyaki kana karba ba ya fa zo yawan abin takahaye ne ba fa yawan abin takahaye ba zai yiwu ba yaro an riga an yi alkawari kuma na ba shi ita halak malak dakata ya isa yan nan dai ba taka bace kai kaɗai ta mu ce mu biyu ko kuma kai malam fa idan aka bi silsila yan nan fa ba yan nan fa ba taka bace ta gidan mu ce tun da da cikinta habiba ce take kawo mun tuwon shinkafa miya a gushi alherin Allah ya kai miki Allah ya ji kanki habiba har yanzu Abubakar Balaraba shi yake mana sutura duk shekara to ina zuwa aya za ki min ko Kur'ani ko hadisi ko wani sharhi na malamai ko wanda ya nuna cewa ba na da umarni mai ƙarfin iko akan wannan ya fiye da ke ni uba ne ke kuma uwa ce hakinki kaban yake da nawa nawa shine mai girma abinda na yanke ya yanku ke hmm. kanki zama na kike a nan gidan hmm. in na ce ki waje kin yi waje ya kuma ta wace na ba wanda na yi niyya ki gaya makota su ji aurenki yana siraɗin ƙarshe billahi lazi wallahi ba zan ba zan kare alkawari ba wannan yarinya ta tabbata lahu a wajen bashir ko ina da rai ko ina mace na bar wasiya da cizon unguwa na gaya musu na gaya wa na'ibi na ma wannan magana ta tabbata wallahi ba ta abin da kake kwarai kuwa ni ma ba zan zauna zaman kaddara a yi kwano da rana da daddare dawa ba billahi da zin ci dumame da rana wallahi ba zan zauna ba kibar ma da Allah ibani kiba ce ta godiyar ubangiji banda ina da tokali da godiyar ubangiji da nan sai sai an tashi ba tsoka ba kin gama sai bashir sai bashir ko kabar katako wallahi aisha sai bashir na ba ta shi dindindin halak malak wallahi sai sadiq sai sai bashir sai sadiq sai bashir wallahi ta sadiq ta eh, kai sadiq wallahi sadiq ta kai kuna wajen wallahi sai kai sadiq ina wallahi sai sadiq banza aikin wa jabar yaya kake man fito a gida an gaya ma gidan gidan kafirai ne to na gaya ma na haramta fito a gidan nan daga yau kar ka sake yi ba ɗabi'a kirki ba ce wannan sutura da kake sawa na sha yi maka fada duk ranar da na sake ganin ka da wannan sutura zan batan maka ani da ya kike bani wai likita wai ga likita ke sun kin zama likita ma ba za ki ba allura mutane mutane amma ba banda da ni irin ku kai Allah ya kiyaye ki allura Allah ya kiyaye tun Allah ya su nema allura kun ni ko su ma na farka daga wata kike mun allura ko zan amma kana da aiki eh da aiki Allah ya da aiki ne ma allura Allah ya da Allah ya da Allah ya kai mu lokacin za ka yi mamaki da kanka za ka taso ka ci nema <laughs> wa ya ga likita zo. daɗe ina jiran ka. Ok. Shirya na ranka haka ne. ka sha Allah zai nuna mana ranar nan amin yi ma ka gara Allah ko wallahi <laughs> kin san ba aka yi mun je London mun shiga lifta da wani bakin mutum ga ya wuce shi yana ta kama shi likita haba malam mun shiga da turawa sai tuta ta ce turawa ka ringa fita daga lif ba shi da yara wai shi likita ke ma haka za kai sadi kai kai dai kake ba da labarin wani ni dai na tafi na farka ne kuma a na je gidan ne sai na tarar mukullin a kulle shine na san to ba za ki wuce nan ba shine na zo karba falo fa shi ma a kulle to kicin aikin me yake da ba za ka zauna a kicin ba to hajiya kicin din da da a buɗe yake me zai hana in zauna ai yunwa nake ji kawai sai in kama girki waya na ga kare waɗannan kayan ba na hana ka sa kaya masu kyau ba ne hajiya aikin san kayan ne duk sun yi dauɗa kuma ban samu damar na wanke ba ga kullun nan kuma ina son ka dawo min da shi ka cira ka dawo min da shi kuma na yi sabuwar miya kar ka sake ka ci min miya ka ji na gaya maka kuma sauran zuwan tarka ka tara min karci a gida ko kuma ka dauko mata ban da abin ki hajiya me zai kawo mata gida me zai kawo mace gidan nan hajiya ake kadai ce kwallon kwal daga ke ba ka ka da iya dan cin miyan kaɗan da biredi ka kora da lemo mai sanyi ka ji mansur amma na ji daɗi gaskiya hajiya na gode kake zuwa min da ta nan cikin nama na. Hmm? Ki tattara ta can lungun can. In kin gama kuma ki ɗauko italiyan nan ki dafa mana mai kalan notiyar mai kalan naɗan nan ki dafa mana ita. Salamu <coughs> alaikum Kai! ce hmm? nan ba na son munafunci da don a cuci mutum. na Ba na son munafunci lafiya to? da komin littafi. Dakata, dakata. A iyalin ya kace? A iyalin ya kace? Kai! ba kai ka gaba zan gaya maka gaskiya ba kai ba a a idan ba zan baka ta ba ba zan kai yarinya ta ita zugunni ta gumi ba ya ta a wahala ni na wahala ita a wahala ga inda ake arziki ka duba ka ga naman da nake ja sadiq yaro mai mutunci shi ya aiko mana da shi kaga mutsiyaci shi ne aka zo ka ce ta zata dauko ma littafi ba za ka dauko ba littafi ba za ta dauko maka ba kaji kaka kuma aikenta ba kai babu a'i munafincin da kuke kullawa wallahi ba zai kulla nan ba haba hajiya dan Allah an kajin ke so ya kawo miki ai sai ya kawo miki cikin nan jakar uba ina ta arzikin kaza sai dai fara ina ta mutunci wanda ya ta mutunci inda ake arziki nan ne ake kyauta ba inda ake tsiya ake talauci ba mm-hmm. kana magana kai tumumumu da kai kamar mutumin kirki azzalimi munafiki ba za ka cuce ni ba billahi lazi zagi kuwa na ɗauka a haukan dale da gwauran dutse a zage ni ba ki bani guri hakuri kaya ne da mu ka ɗauka tashi tashi a tashi a akwai ruwa gudu ka kuma zuwa tono a kira min ya munafiki ya dan Allah wallahi wannan ban turje miki kaga ƴan kwal asira zafin barki da uban naki irin wannan jiki naki ba sai da gidan nema gidan hutu ba sha sha sha ana nema miki inda zaki huta Abu. Abu. Abu. Na tambayi Asabi na. ta ce ke kika ɗauka. Don haka ki je ki kamu idan ma asiri kika yi a cikin abincin ki je ki kawo haka zan ci. Sa asiri ya. Ai matar da ta isa mata asiri daban take ba irin ki ba karan kaɗaniya. Kin gani ki za a miki asiri? Ni kike gaya wa haka? Kwarai ko na faɗa. Haba abu. A ragewa. Kyale ta ladidi. Hajiya ai yar uwarki ce. Ko uwarki mai koko. Bata isa ta gaya min wannan maganar ba, balle ta nake na rabo ki da ƙauye. Cidin cidin da ke kin zo binni kanki ya waye. Kin haɗe baki da dangi. Kin aure min miji. Kuma yanzu ni zan zama abokiyar gabaki? Kwarai na auri mijinki saboda ke juya ce biki cika ɗaya mace ba. ko watan wata bai taɓa a gidan nan ba ni kwalaji ya aure ni kuma zama daram ban ga wanda yake cire daga gidan nan ba sai lokacin da Allah ya ba abu a rika rangwantawa ai ko guga bai tsiran kuma ba yayi na igiya dalalfin bakin munafuka yar uwa ko kuma kishiya za ku zo ku bakin baki mulmulmulu kuna ta ba ni ba yar uwa ta bace kuma kishi yanzu ba ta kishi da ita ba zama kuma yanzu na fara gidan ba wanda ya isa ya cire ni na faɗa yanka jira ina lafiya take a cikin gidan nan tun ɗazu mara kunyan nan abu ko madadiya ta zo ta rike gindi take kaɗa kugu akan hajiya tana tsula mata zagi har ma ma take ta kai mata duka hajiya abu kyale na sadiq sai na gyara wannan matar zama a gidan babban munafuka ce daga ita wanda suke zukata tun na ishe su riga da lalle baki da mutunci kwarai ina fa na gan shi in ba za ku yi shiru ba da halatta ne kuma da karbi wannan fayis din da ya baki jiya a ce bari zo baka aikin miji aikin lada na zauna ina kishi da sha sha sha saboda me kuwa dama ba mamaki fuskar an ce fuska tana kama da hali mu kina sa ni dangin ke dangi na ce dangi kakannin mu can na karshe saboda mu duk a dangin ba da kama da dorinan ruwa mm-hmm. boka da manyan mata. Bye. Hmm? Yanka. Tsaya tsaya tsaya so. Sake ni sake ni daji. Na Sake ni daji din je in samu tsinaniyan nan. In ci mata mutunci. Yo kuma ina ke na yi wannan. A dauri kashi ko a bata igiya. Assalamu alaikum. Hai. Bashir. Allah wata magana nake so zan gaya miki kin san dangantaka ta da sadiq eh. kuma kin san sadiq ya taimaka min ta bangarori da dama sadiq ya gaya min ya ce yana kaunar ki yana me wani irin zance ne wannan ba laifin sadiq bane ai sadiq bai san dangantakar da take tsakanin ni da ke ba ni dai ya tambaye ni na gaya masa cewa ke kanwata ce kuma wani lokacin ma wasu lokaci da dama sadiq na san yana zuwa gidan nan ne ba dan ni ba saboda ke yake zuwa saboda haka kin ga kenan idan hakan bata samu ba sadiq zai iya fada wani hali kuma ya nemi alfarma ta bangare na ya ce ya kama kafa da ni bashir ina ruwa na da sadiq yaushe na san sadiq waye kuma sadiq ba haka ka tuna fa san da muke tare da kai a gidan nan tun muna yara fa kuma yanzu ka zo ka gaya min wannan magana kudin shi din banza kudin shi din wofi ba haka bane ai har da zaka zo ka dinga gaya min wannan magana idan ba so na ne kawai ka gaya min abinda nake so ki gane ko wato ni ina so yin hakan zai zama alkhairi ne a na ba don ko ko ni zan iya daukan kaddara wannan ba wani abu bane ai lallai namiji namiji ai daman namiji ba dan goyo bane ba duk matar da ta mai da namiji uba ta sai ta mutu ba ai mata gara ba ai ba haka bane ai ai ki saurare ni mana hanyar ruwa gangare ne in ka bi shi ba zai yi barna yabo gare ki an ce tambaɗa ne sufata ki wai ban kaɗa ne ni ko gare ni aishin fiɗa ne don inganta renan tsiron ƙauna rigiji gab cike na kwatanta aure irin ki zo ya kwaɗaita don haka ni ko zan wa bauta bautar so ni ma karki ki zance na wasu taba a bege na kan yi ga wadda ke da illa da nauyi wai don ta nuna so ko tsumayi ni zan sauya shekar na. yin haka kin bi hanya ta munzo ga shawara ki dan ƙara ƙwazo bautar ubangiji ni ko zanzu in yi du'a iyake a barkauna. na ci abinci kare da kaci cokali daya shikenan ya bashir nake ta jira yanzu wallahi har yanzu ya ke kai da bashir dai lalle bashir manya ai shikenan salada a mu alaikum salam yau ya ka ya ka ya ka zo walid lafiya ba gajiya wani labari nan nan kake gaya min cewa ka ji a wajen kanin hari mun taru balarabe shi abokinka na makarantar ku ba eh ce min eh, an kusa bikin bashir da ayi kai ba na son ƙarya shi ne gaya maka haka shi ya gaya maka to wani irin ƙarya zancen da ya baza gari babu inda ba a ni kaina fa na da jin wannan magana tantini amma na ja baki ne gun dan kada a ce ko ni na hada shi ka tafi kai bashi dama yana sa ai kuma sai kai wai karuwa ta ji mai wa'azi tace sai kai ta tayi ai idan aka gaya maka abin da bashir yake kulla maka a garin nan zato za ka yi cewar haɗa ku ake neman yi. amma bashir ba mai ƙaunar ka bane kai ka ɗauke shi zuciya ɗaya ni ku Allah tuba duk zancen da zan ji a kanka sadiq ai babu yanda za a yi na bashi wallahi ai kawai haihuwa ka ce daban ba a ciki na sadiq amma ba ga yadda nake ƙaunar ka ba ko da yake dama na ga take ta amma wallahi bari in same shi sai na kuma mataki a kansa ya ka dawo dawo ya ka zo zo zo zo zo abin da nake so da kai duk abin da za ka yi mishi kai mishi amma kada ka yi duka da makami kuma ka ja bakin ka kai gum ka bari mahaifinka ya ji dan idan ya ji ka san ba zai so ba kai mai duk abin da za ka yi mishi san saboda mm, sadiq magana da ke so ku gaya wanda kuma magana na mai mahimmanci ce a gare ka da ya kai sadiq ya kamata a mai tunani yadda kake da ilimi bai kamata don an gaya maka magana kai tsaye ka tashi ka zauna ba kai bincike a kai ba ranar ina jin ku hajiya tana maka magana cewa wai bashir ya ce ma kaza ya ce maka kaza kai tunani ba. bashir abokinka ne hajiya bashir ne abin da yake yayi yawa gaskiya ba zan iya daurewa sai dai tsaya ka jin gaya ma kana fa nake gaya maka ko ba zan ce maka bashir baya lafi ba amma wallahi zan sai maka da Allah abin da hajiya ta ce maka bashir yayi ƙarya ne ba zai taba maka ba haka saboda me mutum ko an ce alama karfi tana ga mai kiba duk wanda zai maka abu daga gani ne cin shi ma fita daban hajiya bashir ko abin da nake masa wai bai san ne masa ni abin da yake mun ciwo wai ya kamata bangaren da zai ce da zai ta wannan hannun to bari gaya maka ka je ka yi tunani ba ma kai ba kanka duk ɗa namijin da zai dinga ɗaukan maganar mace mace mu ni mace ce nake zama ku to duk ɗa namijin da zai ɗau maganar mace to yana da tare da bacin rai kullun garin Allah ya waye wallahi wallahi shi dan masu tsoron mata yake ka gani mace nake gaya maka kuma na isa in gaya maka don haka ka cire wannan abin daga zuciyarka ka je ka nemi abokinka ku shirya ka in ƙara jin wannan abin ni dai na gaya maka ya riga wuce yanzu ina ka to kawo yana sama bari ni ma ka je ya shiga ta ta sai a fara. Aisha lamini da ke duk ɗaya ne ki yi mata bayani ke ma. To, ummi Abinda da muke so da Kin ga wannan yaron na gidan nan Sadiq? Eh. To ki kama shi hannu biyu. Ke ma ki ci arziki ki bar arzikin da yake. Waya kika ce hajiya? Alhaji a gidan nan ummi in baki labari. Da kunne na naje ya kiran Sadiq. Ya ce masa ya fito da yarinya maza maza a yi masa aure. to dan Allah dan Allah hajiya lami da arziki a garin wasu ai gara a garin a garin ku saboda Allah ke ɗaya karere nan ma ki dinga yin ta kina ɗan jujjuyawa ko duk din ya dinga ganin ki ke duk baki iya ba to da haka sai gani ya taya ki to abin da zan gaya miki kin ga ƴan karere nan ta mata ƴan kwalliyan nan ƴan hmm, fara'an nan ki riƙa ƴan murmushin nan hmm, saka kwallin nan hmm. kin gani ya gan ke kyasa ke ma ki yaki abin da zaki yaga ki bar arziki inda yake ko ya kika ce to ke ni kaina din nan zibe ni dai dattijuwa da ni dan me yasa alhaji yake min komai da rawar jiki saboda kwalliya kullum a cikin gidan nan ke kanki kin sani kuma kowa ya sani a garin nan kullum cikin kwalliya nake a gidan nan saboda haka alhaji igigice yake gigice duk abin da na yi a gidan nan gaya miki duk abin da na ce ya bani a guje yake bani ke da da unguwa idan na fita idan na hango maza a zaune na dinga juya yake na ina rangwada ina raya ina raya suna kallo na yo Allah to ajiya ki ai biki sani ba fa mun fai fada da sadiki din daga daukan fefan sa shi dan ya kama mun masifa ko sai muka yi fada da shi ke me ya kai ki fada da ƴaƴan masu kuɗi shagwagwaggu ƴaƴan da ya kamata a rika lallaba su hmm? ana lele ya sayar ni kika sai kwai a kan fa amma kawai sai kije kiki faɗa da shi ai ba a faɗa da 'ya'yan masu kuɗi ai ruwa ce tabbata eh? san irin wannan ba to ma ban da abinkin ban da shirman gida wa kanki ba kya tunanin cewa yanzu idan yau alhaji mutu idan kika auri sadiq duk abin da alhaji mallaka fa da motoci da gida da kuɗi duk abin da alhaji ya mallaka fa a gidan nan naki zai zama kai eh, wata rana ma ni sai in ji a ƙarƙashin ki Kwarai wannan haka ba abin mamaki ba ne. Abin da nake so da ke. Kin ga ke arziki ce kina da hankali. Ba kamar Hajiya Abu ba. Kwata kwata ba ta da mutunci ina jin ma gadar su ta yi. Ah. Amma ke yar arziki ce. Dan haka ki kwantar da hankali. ki. Ki ci arziki ki bar arziki a inda yake. Hajiya ina zuwa ana waya. Wannan ne ki ɗauka aiki. Abin da nake so da ke ummi. yawwa yawwa ai kirki irin albarka yan mata kaki kai kai to hajiya kaura ke mun gama da ita da ta ɗan tattaro ta yaji kuɗin mhm. amshe ki ce za ki sai mata kayan ɗaki da su to haka za a kin san ma dabara da ne tunani a gashi zan shiga da wannan kuɗin a kin yi daidai yau na yi riƙon banza shekara da shekaru ina riƙon yarinya a gidan nan a kawo kudin ban mata to an ce wai dai daga na gaba ganga zurfin ruwa mutum mugun icce ne kin gani dai abin da hajiya abu ta miki ki shuka wannan ki dasa ki ga abin da zai faru ai na hu hajiya na ni kuma na bi shawarar ki lafiya mm-hmm. yau ga wani sabon kirki ne zama ina da tana ciki tana ciki ta yi baƙi ga abincinka ko kai ba shi ya kano ba ki da da tare suke da mutane yanzu a waje to ko za ka sha ba mm-hmm.

na gaya miki tare muke da alaji zaki ka ce ka yafe min dan Allah ke na gaya miki tare muke da alaji dan Allah ka ce ka yafe to na to shi kenan ko kuma da a sai dan kada ko me na gaya ma okay sai ka dawo

zagazan zuga jiki zillo zinariya zazzagazan zuga jiki zillo Ilu yau ta jabau fallasa na raina yau zan ballin zamin soyayya yaki yaki ta so ki kaina ha ha Jumurda da uku ba na tsobar ruwan zumani na gari ne akasin sofa da sartsi zumuradi. zo ka shan kishi yaki madubi don na ji daɗi a zatona za ka agaza min na ji daɗi abin sirri kiyaye hanzari nake al'ajabi zane in banji lafazin ki yau fansa zuciya take domin ƙauna bajinta ka fahimta kai kana da shi kaga kuwa kai na Saɓanin soyayya ba mu jadala mu yi nazari kan hujjar so da karanci dan ƙauna yau tsamagiya ta tafi nake so to me ya tseren mata da tun da an da ne da gani ba wallahi ni ki koma ma da kana abin da yasa na janyo ki ba na wancan kama da ma ni nake ji in kin yi zancen ta ta ji mu shi yasa na janyo ki nan da ce ki zo mu zo da mu yanzu buri na ɗaya ya cika na ji buɗe ƙofa ko ita ce a ita ce ga mai wankin can ne mai mm. wanki da buda ya kai wankin ya kai kina ji ko na hada sadik da ummi burina ya cika sun game gam yanzu sun haɗe sun hade saura ɗayan ce a illar ce kuma sadik da bashir abin ya ki yiwuwa minti biyar yayi yawa in kika so ki raba su ke ni fa shi yasa nake burge kaina kin san mu idan muka zo wuri mm. shedan ma kansa kauciya yake ba mu hanya saboda ya san iyayen gidansa sun danno haka ita kawata ki kwantar da hankalinki to yanzu ina umma umma tana nan so nake gobe sa ta tafi Kaduna kin san umma tana can kwantar da hankalinki ni ki bar min muka da nama na fi san duk abin da zan yi in tarwatsa tsakanin su idan ummi ta tafi ki sa ta kakki bata ta da wuri ta dan kwana biyu a can ta tsare kafin nan mu kuma mun dasa bama bamai sai mu harba rocket sai in ce mata kamar tai kwana bakwai ko wata ɗaya wani irin kwana bakwai ke dai ki bata kwanaki ki tare ta har sai lokacin da na baki damar ta dawo gidan mu shi ke shi yasa ke son ni da ma kauce ma mai tun wuri na samu ki zo mu dangwala arziki ki zama mu a cikin gida mu daki ni yanzu dai zan tafi ke ki koma abinki to shi kenan sai kin zo din ko sai na zo zan zo ma to shi zuwa. wannan irin shawarwari da ke ban nagode <laughs> to me ya faru ta mutu ne kuma kwantar da hankalinka ba ta rasu ba amma gara mutuwa da abin da ya faru don Allah hajiya ki kwantar da hankalin ki daina kuka wannan kukan ba shi da wani amfani idan ta rasu gaya ya ana nuna maka annabi kana da kai daga asibitin miki likita ya bincike ta yayi mana cikakken bayani ya ce ni yayi mana bayani yarinya dai a halin yanzu ta samu juna biyu ga juna biyu Ah, kai ka tambayi yaro da yaro ne baka san na biyu ba to ummi ta samu rauni. in shi ma baka gane ba ummi ta yi ciki kuma bashir naka shine ya mata ciki a garin wannan shigowa da yake kana wanka ka ce ya jira ka kana fitowa kafin ka fito a nan ya wannan aika aika hajiya bashir bashir ba kika ce sai kuma ka yi janye janye shi ne ya janyo mana kai kake jan bashir a jikinka gashi nan abin da ido zai mana aika aika to Allah hajiya ita amana to in tsara ina fairatan bai so kake a tonan asiri faɗa da kuka kai za ka unni gidan nan ai asirin mu gaba ɗaya kuma ya tono tana can mun je mun mika ta ƙauye yanzu nan muka dada ni da hajiya da ka ƙauye mun kai ta zo ya ka ya ka kauye saran wawa ina za ka ina ka ki fanni in je kawai in same shi ci kai faɗa da ɗan maziyata mai tsantsan sa mai ci bare ɗan dubu ɗan ka rasa wanda zaka faɗa da shi sai bashin ai an yi abun kunya ka dade shi dawo a nuna mu da ta buranda da Allah hajji ya yi shi yaran mun ya koko kamar yaran muri ya fa yadda da wawa ne ai sada rukon kaka yanzu abin da za a yi haka kowace wace kuma Kuturu ya sha giya ya da soja abin da za a yi yanzu ni zan tafi Kaduna in tare ummi dan ta da gidan nan yanzu ta rusa mana duk abin da muke zan tare ta daga nan zuwa wata ɗaya kar ta zo gidan nan kafin ta zo mu kuma mun riga mun buga wutar gaba ɗaya gari ya ɗauka Ajawa. Sadiq. Dama yana son gani. To zauna mun ga waje ku. Ba sai na zauna ba. Ba sai ka zauna ba. Da abin da yake faruwa tsakanina da Bashir ke ce ki hana ni kuma nake hannuwa. Ba kun wani abu ne yasa ba saboda ke matar mahaifina ce. yanzu a ce abin da bashir ya mun akan ai na yi haƙuri kuma yanzu ya dawo kan ummi ya mun rashin mutunci to wallahi ba zan kyale shi sai na ga bayansa ni sai ta kake wani wuri maka rashin mutunci maka rashin mutunci ni baka mun bayani oke, kina nufin ma baki san ma abin da yake faruwa ba in na sani zan tambaye ka amma alhaji ya sani hajja kike ce baki sani ba kaga in zaka mun bayani kawai kai min to bashir din nan dai yayi wa ummi ciki cime ciki dai Umira? Kwarai kuwa. Allah ya kiyaye ba dai a zuri'an mu ba mu duk zuri'an mu ba mu da wannan taba. To, ummi ce ta farko. Ummina? Yanzu tana ina? Ummi ta tafi gida. Magana ta tabbata. Ta taɓa irin wannan tafiyar? Ciki wata uku? Ka ga saurara, ina shi. Ce da ake. Hajiya ma fa zan Na ce ka wuce min ɗaki ko? Ba shakka. Akwai wutar da matan da take hura a gidan nan. Kuma sai na kwaran mataki a kanta. Zan samu alhaji. Ni fa abin ya bin mamaki tunda ummi ta yi tafiya gida kwana biyu nan. Bata dawo ba. Cikina kawai ya bin akwai wani abu. Amma na san abin da zai. Sai muke a cikin fulawoyi kamar sama. <laughs> Allah ya bisa ba. wuri na ka tafi wurin ka zan faduwa ce ta zo daidai da zama dan dama gurin ka zanci hmm. dan iskan yaron nan bashir yaro ina ganin su sumi sumi dan wajen mala ya'u magana wai yanzu dai karshe ma an gano shi wa ummi ciki Alhaji Ibrahim ina tantama Bashir na san yaron ba zai haka me yasa duk samarin unguwa ba kaga kowa ba sai shi ai ba kage bane ai gaskiya ce amma ka gane abinda nake so gani ba albasa ba halin ruwa ba wannan magana mm. abin da yasa zaka fa wato ka gamsu da abin da na ce maka mm. ina kyautata yaron nan mm. shi ma a haka aka same shi don duk yaran da kaga ya cika rashin mutunci irin wannan an ka bibi za ga a cikin haihuwarsa shi ma ba za a rasa wani jagwalgwalo ba wallahi bashir bashir dai to ni yanzu abin da na shirya zan yi eh. wallahi zan je in hada shi da yan sanda ah, ah. ai washe ah, ya kafirin duka zai kulle shi ba za ta wallahi abin da za yi a a alhaji ibrahim ba haka za ki bashi ka ba abin da a gani saurin fushi ba na wani irin asan da kake magana ne duniya ba tsoro ce a wai yau a waye gari a ce abokin mutum shi ne zai zama makiyin shi Allah ya sauwaki mutum ka ci da shi ka sha da shi ka tufatar da shi amma a waye gari ya ci amanar ka wallahi tallahi wannan abu ban mamaki kai Allah wadarai wallahi tallahi ni da namiji ce wallahi babu abin ba zai sa in sa a ɗaure ba yaushe din ne in kalle ni da kyau ai wallahi tallahi albasa ba ta yi halin ruwa ba wallahi babanka yadda yake da zafin zuciya da a ce ka ɗauko halinsa wallahi da ba haka ba ai ka ba mu kunya wallahi hajjatu ai alhaji ne ya ce rubu da shi kadar alhaji mai da mun baki matsoraci ina ga alama kawai tsoron bashir kake wallahi tsoro kuma hajiya tsoro tsoron sa kake ji ba tsoron bashir ba da tuni baka ka taka shi da mota ba ka latse shi mutum bai fika da riga ba ba zai sama barbata ba na ana nan ana sana'ar ko ana ta kallon tv sai aikin ai jiya na ce miki babu ce ne kika ce Alhaji Halil ne bugo yana son ganin ki kuma haka kika fita zuwa da kuɗin mu yanzu dai ba komai kenan a gidan baka komai ba ka je sama daki na ka buɗe jakata ka ɗauki kuɗi ka je restaurant ka siyo min abinci ba askirin

na ji daɗin samun ki amma hakin sa na rada musu fita na gyara zama ni na dudduba ban ganki ba ai ai na ne na zo ɗakin mai gida na ne ɗakin mai gidan naki eh, to ba yanzu ne ma yi makami na bashi ɗakin ba da ai a falo yake kwana a gaishe ki da ni gaskiya yaran nan abin tausayi ne wallahi dan Allah ki dinga sassauta masa shi ne na sama yana ƙasa tashi mu je sama

kai da Allah ba da wannan kayan zaka fita ba ai sai a je a kwabe wannan kayan ko saboda na saya maka su ne dan ka rika yin ado a cikin gida ina kallo ina na abin nan amma kawai sai ka zo kuma na aike ka unguwa kuma sai ka zo kawai ka saka mu wadannan ka tabbaka je ka tube su Allah ne ki ishe ni surutu har yanzu bishi gaya min zance mai daɗin to albishirin ki kawata wara fari ƙwarya goma in baki labari ina jin ki na haɗa wuta tsakanin Sadiq da Bashir ikon Allah kuma na tabbatar na tabbata bashir shi zai wasa dukkan tsiya wallahi me kika yi me aka yi da maza wai in ji karya eh? ai sai kin yi kutu kutu kin yi kicin kicin kin bata dangantakar da ke tsakanin alhaji da sadiq na san kin yi wani abu ai da kin bada haushi ma wallahi nan salamu alaikum jawai na sun yi sannu mansur Kuwa saka ka baka saka kuwa. Ace Unguwa za ka ne? Ina aike shi ne je siyo min abinci. Shinkafa da cif za ka siyo. To, wajen ina mu kullum mota. Ai, idan ka hau mota unguwa za ka kai ni. Ta baka ce ka hau ɗan ga caɓa. ragowar canjin na maza kai sauri ka dawo saura ka cire hulan nan ne haƙƙin miji, haƙƙin miji. A dinga tunani fa haƙƙin miji yana nan. A sunan malamai ya sunan ki. wane da kanin suke tare shi kanin yana da kuɗi shi yake wa wan sutura yake ci da shi yake sha da shi wan ba shi da komai saboda gayan ya irin ya haɗa din nan kawai bai ka san me shi ka wai kawai wai da ƙarshe sai ya ce shi kawai mata kanin yake so me mata kanin al'adance ba bai kyauta wannan gaskiya bai kyauta ba ba shi waya wannan kuna so ku san shi a muna san ganin shi ya kamata mu shi to ba ni bane wannan matsiyaci ne sadiq gani ni kake bashir ne fa bashir fa sadiq au dama da ni kake wanda bai gaji sadiq bashir ne fa me nema ai kai na gama da kai na gama da rayuwarka ne ubanka dinki ne uwarka dinki ne maka dinki na ci da su na sha da su amma ai ba nema ne ba kai kai mun ko wannan an banda dan akuya ne da abin da nake wannan wai bai sani ba wannan rigar ne na dinka amma ba zuwa ne nace kai mun ko kai ka ga dama kai mun amma dai na yi din to kaga ku saurara habibu sani abinda nake so ka gane ko duk na ji abin da ka faɗa kuma in kai yaro ne kankani to ni ba yaro bane ina da hankali in kai baka san me kake yi ba daga yanzu duk abin da zaka kaka ƙara ambatan iyayena <laughs> in zaka yi min ni kadai ya tsaya dan ni iyayena na san mutuncin su ko ba haka ba na san mutuncin su suna da kima a gurina wani abu ne mana matsiyakan ringa abu da masara eh sannu mai daura zanin a kirji ko ko mai takama da kuɗin larabar ko an to kun bayan da za ku yi mun kunci ka abu na ba ne ba abin da nake jin irin ka dinga neman abu ka rasa gaskiya to ba ina ka ajiye ne hmm? a ina ka ajiye dina na kasa gane tana bai alhaji gashi nan yaron da kake daurewa gindi bashir ya gwabje mana sadiq dan da muke ji da shi a gidan nan shi shikenan da guda daya Allah ya mallaka mana a gaban mu amma gashi nan ya doke shi <laughs> ai tsami ma ko da rai ko baya da rai tsaya kin ga ai ba kuka zaki wai ina shi sadiq Ina can sun doke shi ba san halin da yake ciki ba duka kowaye ne mai kawo labarin wanda suka kawo labarin sun tafi sun ce wai daga tacar baki ta hada su da shi da bashir din na sadik din shi ne sai kama sadak da duka an ce yana can a asibiti shi sadak din ba a cikin hankalin shi ba kenan ya isa ajabu na dawa To, ya lafiya, Allah ya To, Allah zai sa ba shara aka mai ba. Sharri, sharri, ni ce nake masa sharri ko don ban haihu ba. Lafiya ka Yasa za ki ce mai sharri ko don ban haihu ba. Ya shiga uku a neman gurin haihuwa. Yasa na ce ka zo cikin sirri, kar ka zo da uniform kuma ka zo gida. Haka ne. wannan yaro abin da nake bukata kawai masa kenan alhaji abin da nake so da kai tunda Allah ya sa wannan magana ta zo hannun mu ka bari mu yi bincike domin a statement din da aka kawo mana yaron nan two fighting suka yi kaga babu wani evidence na karfi da yaron da ya fitar a zo a yi masa hukunci na 'yan daba daga baya a zo a fuskanci matsala kaga idan aka yi hukuncin nan Allah saurara DPO wannan dogon zance bai taso ba ka saurare ni abinda nake so in ja hankalinka da shi yaron nan an riga an kama shi da makami eh? duk mutumin da aka kama da makami ko da kira shi dan fashi da makami ko dan daba ka jefa shege cikin yan daba ko yan fashi da makami a yanke musu hukunci shikenan a harbe shi kowa ya huta ka tsaya kana dogon zance alhaji har yau da ina daɗa jin hankalinka domin bai kamata mu zauna muna mujadala tsakanina da kai ba ina ganin kai babban mutum ne ka bari mu yi bincike abin da yaron nan ya aikata in haka ne sai a yi mahukunci daidai da abin da ya yi ka sa abin da yasa na ɗauki wannan magana da zafi yaron nan shi kenan nake da shi guda ɗaya kuma a je ana nema a halaka min shi ka ce in saurara ai kuma al'amari na nema ya lalace ya kike nema ka zama wani cakulan ne ne to alhaji in an yi hukuncin nan idan gaba ta zo ta yi zafi ni ba ni da abin da zan iya yi a kai kaga ba bincike gaskiya ibiyo alhaji to shi jika ya shi ka tafi dama ai na gaito ko sauka lafiya to huta lafiya hmm. Ya ya, alhaji zuwa nan, zo Allah, zo annabi. ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka to ka ga dukkan zance bai taso bismillah alhaji ba wannan ce ta kawo ni ba ba maulana zo yi ba da karfi na da komai to menene yawwa alhaji ai na san baka gane ni ba ko wato ni ne mahaifin yaron nan bashir wanda suka yi rigima da ɗan gidanka har ta kai ga hukuma wannan yaron ɗanka ne wanda yasa za a kashe yaron waje na abin ya kai haka to Allah ka yi haƙuri na san ka gane ka ne ban yi ba duk wani abu da kaki wato wannan yaro ya yi bai ɗauka a ƙasa ba mun riga mun san tsohuwarka ba komai ba ce zuwa ce tana tallan ga zo ga raba tunda da ta zo mutuwa babu kuɗin da za a yi mata da kafani kasanki aka ɗora kafin iya nan ka gafarce na zage ta aka ɗora mata shi kenan aka haɗa ta aka kai ta kuma shi tsohon na me yi ai gambara zo ina yi ina dan kama ina kashin kasuwa aka rufa masa asiri aka hada shi da mallam wannan ya fara biya ma kauyen eh, ruwa dan ara tunda bakaken jahilai ne ku sai ka ce ma ku za ku san komai ba to ba wannan maganar maita da ake cewa kakarka tana kallon rana ta tsaya saboda maita ko ta je hutu daga sama ba billahi da lillahi ba ku sai ku cinye ba do Allah do annabi kai hakuri ni ba rigama ce ta kawo ni ba wani abu da kake ta faɗa a bare irin waɗannan abubuwa to Allah alaji kai haƙuri to ayi haƙuri ayi haƙuri alaji kai haƙuri to Allah to annabi me ya kaka gidanmu a zuwa ne ne muke bayani akan abin da ya faru bayanin me ka yi min kai yanzu kana da idan da za ka kalle ni har bayani za ka yi min bayanin me eh kina nufin ni ba kaunar bashir nake ba wallahi ko kusa ba ka ai dume kaunar bashir bayan rake wallahi ƙarya ne zagon ƙasa kake mai nan yanzu duk mai kaunar kamani a rayuwa ba na kaunar shi duniya da lahira saboda baka daga layin mazan da zan saurara kai yanzu har wani namiji ne to ke yanzu in ban da kaddara ma ni na ce din ina son ki billahi lazi ke ba ajina amma dai kana so ga katako ko cikin gidanmu na zo taka grass grass ko na zo taka grass ne eh, ko eh, mu manya yarda da talaucin mu eh. kudin naku na banza na wafi kudin da ba halak ne ba mu mun rike talaucin mu mun san darajar mu wallahi tallahi ai da mu rike irin wannan kudin gwara mun zauna babu wallahi zan auro irin kun ana auren ɗari a yau to a je a auro mana kudin naku na banza ko wannan a je a auro mana cikin wani babu a kwambare jibe ka da Allah fuska kamar talakan ya Allah ko Allah jibe ka sa na ce in zo nan duk bayanan da kika yi na gamsu kuma na da amma insha Allah muna da muna da in Allah ya da bashir gobe ma muna sa ran sa in Allah ya za a shi to bayan haka zan samu alhaji in yi shi bayani in bayan ɗaya ya gane duk abin da yake ciki wannan abu ba wanda ya haɗa shi wallahi a ina ki gane sai wannan munafukan matan na ciki wani ki ganta fuska ba kirin kan ba sun kuwa banda gulma da munafunci a zuciya ba mu amma mu da Allah muka dogara ba da boka ko malami ko mai tsafa tsafa da surat da duk abin da kai mun dogara da Allah kuma duk abin da kace Allah wallahi tallahi kin rage da kin zani ba abin da kake da kin da ba wani abu ne amma ko abinci ba ya iya gaskiya ne tsakaninku da bashir ba komai fa wani irin ba komai ma'ana da ake miki gaskiya ne ni fa alhaji fa na ce ban san fa komai fa akan wannan zancen kin ga yau batun nuku nuku tu ta riga ta kare ki gaya mun gaskiya ba na so ki dinga mun goyi to ba shi sai an faɗa gaskiya ba baɗi bayan har da sabo shi ta ce wani ce ina da ciki dan dai kawai ta ɓata ba shi da ta ce me ta ce wancan yana ciki lalle ta bata a bashir suna ba kuma yadda ta bani magunguna da mai ta ce sawa wai sa duka abinci ko zuba shi a cikin lemu ma'ana idan ya ce ki ce kina da ciki ba shi bane kuma eh babu kowace ta wai zama a bata mai to Allah ya fita ni muna can lere ta je ta same ni kuma ga wannan rigingimu da suke faruwa na ta mm. so ta a gaba na ce ta zo ga miciji ba a nuna ja mm. wanda a yi ta duk ta kare to yanzu kin ga ke nan gaba kya kara yanzu duk wanda ta kare miki irin wannan ki je a haƙa rami gashi nan kin je kin fada ko ba kuma kin janyo kanki bakin jini shi yasa fa na ce alhaji kar ya saurin yanke hukunci akan wannan magana ya yi akai tukuna yanzu ina ja sabon a kira a'a Musa kara kira wuta ka bari idan Alhaji ya zo ya yanke hukunci da kansa wallahi Alhaji Musa tana rantse maka ka ga dai kai abokin Alhaji ba hmm. abin da ba abin da zai goye maka hmm. abin da matar da take kulla a gidan nan idan a ci zan dinga tona wallahi ba zaman lafiya kullum sai an yi tashi kina gaya masa musamman ma akan take to ni ka gane ba na san abin da zai dinga zuwa gusur mu kullum ba kwanciyar hankali an ce rigima an safar kwata ba san hmm, shi yasa duk wani abu nake rufewa in abin da za kin ga shi wasu ci kuma a gaban ki abin da kin ji abin ki faɗa zan je yanzu neme shi a waya zan sanar da shi abin da ya faru dan yanzu ke ki kuma shaida maimaita masa abin da ta maimaita Allah ɗaya gari bambam. Kamfanin Sarauniya Films na sanar da jama'a masoyanta cewa ta shirya wani sabon shiri mai taken Sirace. Sirace fim ne da ke cike da al'adun Hausa Fulani. kai har ma da maciya buratusku kowa ya bar gida gida ya bar shi inda wani ya rawa aka bashi shi kuɗi in wani ya yi sai ya sha kayi sarauniya films fam dubu siraɗin yaro taho ke nuna kaunar ki ga daga adan ke na tsammani. Haba gunsi, tsofai tsofai da ke, eh? kina girma kina cin ƙasa, in ban da jahilci, ka ce ba za ka nemi abu a wajen Allah ba sai a wajen boka, ai duk wanda yake zuwa wajen boka jahili ne. ya ki zo kar ki wuce na menene hmm. ke daɗe wannan shi ake kira allah ya raya kina fara amfani da shi haihuwa sai dai ki ce ya isa haka na iye hmm? taka kasa fashe gaza garin kallon kasashiyar kasa ta kasa fashe kashe gaza garin kasashiyar kasa ta kasa fashe gaza in kamar mutum ya yaudare mu mu muna kallon shi kamar ya ta ci uwa ta ta mutanen banza mutanen wasu sarki na rike da ku hannu biyu kuna cin dunduniyarsa Ruka'i ba ce? Eh ita ce. Hmm, manya. A'a amma wallahi ban san cewa baki da kashin arziki ba. Wallahi da kika makale wannan dan talakawan Bashir. Yanzu ga ɗana Sadiq yana masifar sanki amma kika kishi. Wallahi baki da kashin arziki. Ki dube shi dan mai kuɗi Sadiq. Jikan mai kuɗi. Ke kuma awa. Ni a uwar Sadiq. A ban ga kama ba. Dan shi fari tas ne ke kwa baka kirin kike. Yay! kin ga da rashin mutunci tabbas to bari mu baki labari shi bashir din da kike ji da shi yana can mun sa an kulle shi yana police station kuma yana jiran hukuncin kisa ta Allah ba taku ba amma ni dai ba zan so dan ku ba ko kuma in ce dan kalan dangi dan na san baki haihuwa na ji labarin baki haihuwa ya kicin ki ki ci abinci ki katan kashi Shi kenan abinki mijinki ma lallabi yake zaune da ke ashe baki da mutunci tabbas ni ba zan ma gane ba mace ce ke ko namiji dan ba ta haihuwa ban san matsayina da ke ba Allah ya isa tsakanina da ke Allah ya isa tsakanina da ke Allah ya isa tsakanina da ke ja mota ki gaba dan Allah kuma idan kuɗi na na amfani a ƙasar nan sai nayi maganin ki to dan Allah da kudin ki duba ta zuwa kwakwalwa ta ki sa a daure ni mara mutunci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allah ka kiyamu da kiyawar ka Allah kare mu da karewar ka ubangiji Allah ka samu cika da imani Allah ka samu ga Allah Muhammad Madam hmm? barka dai salamu alaikum lafiya lau lafiya lau ya al'amura madalla ya yara kuma alhamdulillah madalla wallahi yanzu da na dawo hmm. na samu labarin abin da ya faru tsakanin ka da Alhaji Ibrahim sai na garshen kyautatawa ta yawa shi sa na biyo domin na baka hakuri akan abin a ah, ba komai wallahi wannan abu ne na yara eh gaskiya gaskiya ba haka ba saboda a suke ta yawo yawace yawacen su kuma kowa ya ga bashir da sadiq ya san shi kowa ya ga sadiq da bashir ya san shi kuma shi sadiq fa irin abubuwan da bai mana a gidan nan na alheri ba kuma sabani ne aka samu wanda tsakanin harshe da haƙori na samu mm, saboda haka duk wannan lamari idan an kai zuciya nesa ba abu ne na tashin hankali ba mm, sau ɗari baya wuce ranar sa magana ce ta in sa a tsakanin su ne mm. hakuri so da Allah da annabi bayan matakin da aka ɗauka da Allah da annabi kai hakuri ni na ji daɗi da wadda ka tasa an yi fitinar taushe haka wallahi ka gana na. manta sunan ka nake yi malam alhaji musa don allah don annabi wannan magana ni idan a bangare na ne a daina ta na yafi na yafi ba komai wallahi kuma abinda isa ka ga na yi rawa na yi tsaki a cikin wannan magana mm, ko ba haka ba mm. da abin bai kai ga hukuma ba mm. wallahi ba ruwa na san magana ce ta yara to amma abu ya kai ga hukuma an ce yaro mai yiwa ma har bai shi za a yi ah, ana cajin sa da laifin kisan kai in Allah da kawai magana hannuna ni na san abin da matakin da zan dauka kai ba ta kai ga kisa ba yanzu ma wajen alifa in zan tafi eh, kuma wannan yaro zan kadance amana dan amana ne a wajena dan amana eh, kamar amana kuma bashir wato labarin bashir al'amari ne mai girma mai ban tsoro mai kuma ban al'ajabi ba na mantawa wata rana kaɗan daga cikin abin da isa na gaya maka wannan yaro cutar shi ne wani yau yanzu za ka iya samar da wata shaida wanda zai kamsa da kai kan kama da kuma wani idan ne da wani al'amari ƙwarai kuwa domin kuwa na tsince shi da wani irin gwado wanda ake lullube 'ya'yan masu hali daga gani duk inda wannan yaro ya fito ba gidan banza ba ne in ba masarauta ba sai wani katafaren mai kudin bari ka gani a dan malam ya uba ne na cikinsa dan tuwa ne to kuma ya rike amana bismillahi rabbil alamin alhamdulillah Allah ya sa abin da muka je mu dauka a daidai to ka gani wannan a wuyansa ba ka gani azurfa ce wannan kuma haka dai aka yi masa kamar mayafi haka aka tsallake jikinsa da shi mala yawo da wannan kananci Bashir ƙwarin kuwa. Mai ɗaki na ba yanda ba ce ba a kan lallai wannan yaro mu kai shi ko da gidan marayu ne na ce a'a inda Allah mu bai ba mu ɗa namiji ba ya kamata mu riƙe shi idan mun ji ana cikiya na aika gari gari kullum na buɗe rediyo su saurari labarai amma ce abinci ana cikiya yaro ba yau, Madalla na gode. Ina neman wata alfama wurinka. Kamar ta ne. Ka fano wani abin da ban gane ba dan manzon Allah sallallahu alaihi ka bani wannan abin tafi da su sauran bayani ni kuma na sake dawowa wurin ka to yanzu amana wannan kaya yanzu ba yi iya da komai ba to na rike maka wannan amana to shikenan kuma maza ku mala yau na gode to Allah ya saka da madalla na dau to ko wani taimakon zai mun akan yaron nan ya samu ya fito Allahu akbar to Allah kai ne Allah ka sa wannan mutum ya dawo man da wannan abu ko kuma da wata kyakkyawar hujja ta fitar da wannan yaro Allah ka taimake mu Allah ka taimaki addinin musulunci Hello? Alai Musa ne Allah. Alai ina nan? Allah ya gaya wasu Salimu Musa ne. Na gaya maka aiki yake yi. Ba zai samu magana da kai ba. hello hello masu wasu ta son ganin kuwa nan ga fita cikin mota waye ne wani mutum ne mai shegen na cin tsira tun ran yake ta waya a gidan nan yana son waye magana da kai ko ka sama masa aiki ko ciro ki ne ya manta ma sunan shi Allah ya yi wa da wahala take to a ƙarshen ta kuma je <laughs> haka ake ta fama a gida a ofis a hanya mutane kowa da lalurorinsa Allah zai yi ba dace ba ba mu da Salamu alaikum. Salamu alaikum. Musa kamar yaki. Ya yi haka Na gajiya. Madalla. A'a ba zai yi ba. Ya kuke da magana Bashir? Tuna? Iska da 'yan sanda. Na riga da magana. Magana iska da iska da 'yan sanda. Oh yes. A kan ayi ah, me? Ka san magana ce ne ta roba ne ko? Ni bukata ta kawai na harbe su kowa ya huta. A harbe shi. Alayi Ibrahim wannan bakin ne da kai aka sai ka kashe har da kai kasar? Akan me za ka yi shi? Akan me? To me kake ganin za a yi ba akan ba? alai bayan ka ajiye ilimin ka ajiye malakarka za ki tare ki burin gaya maka bashir ba dan malam ya ne ba dan malam ya ne da ko dan malam ya ne ke so dan waye dan ka ne na cikin ka to amma kai wani irin zance kake yi mhm. mutumin da ya bata shekara ashirin da suka wuce yana mhm. jariri ba a san shi ba mhm. ba a gan shi ba ba a ji labarin ba kuma yanzu dan kawai kana so na kura ka zo min da wani zancen banza bata mutuwa ne an gaya maka dan ya mutu ya mutu to bari tabbatar maka da kwajin malam yawo nake shi ne yake kira da shi ne mahaifinsa ka gane wannan abin malam yawo ya tabbatar min ba shi ya haifi bashir ba shi ya tsinci bashir bashir ɗanka ne in ka gane wannan abin ya mariya amin na ya mazugo eh gaskiya ni kai na gangan ba irin fushin da bace ba amma ga to bari mu da tsokara to ka gane wannan to to guda biyu na siyo sai ga ni da muka je umara ni na manta ban so koyo mata koyo ba sai wannan to <laughs> yara wannan da kanka ya kamata ka je ka kai mata <laughs> wallahi ban je kai na ba wallahi ka ka ni rigima da wallahi ka zuciyar mai tsimma wai aka ce a kusa take <laughs> wallahi da kayya da gaisu ka bi na ji to wannan yanzu wannan ne shine gifin amma ba design ne mai kyau wallahi eh ba ka buga wani magana a dakatar da to amma nemi waya nemi waya ali ibrahim magana kuka ba ta zo ba ana shi kusa yanzu kashe nemi a waya nemi a waya an bar gini ta ranzami abin da ka ce a yi maka an riga a yi an sa yaran na a cikin kamar yadda ka ambata cewar a sashi a cikin hukuncin da za a yi daba mun riga mun rubuta takarda mun magana yanzu ta bar hannun mu tana yana hannun kwamishina a kwale hmm? ai yanzu taimakon da za a yi labai mana ka haɗa mu da wanda zai wajen kwamishin yan sanda eh to ai yanzu ba za ka samu damar ganin kwamishina a taimaka yin labai ba zai yiwu ba eh to sai dai ku yi haƙuri sai dai gobe ku dawo ku dawo bayan goma da safe illa bai za a kai mu eh za a kai ku ba mu i am sorry ku riga kun gilati illa bai domin na riga na saka hannu a fayil ɗinsa tintin wanda ina zaton ma yanzu tun an riga an harbe su wallahi sun matallahi. wallahi sun matallahi. wannan yaro in ya taba fashi da makami Allah ya tsine mana albarka bai taba fashi ba wallahi wallahi yanzu eh. ba dogo magana nake so ba ku tashi ku fita ku ba lokaci wallahi yalla ka fahimta ko dan Allah to to to to kan magana da ita ce look in ku zauna to ai dole ne ku zo kuna kamar yanzu kuna min anan abin da nake so da ku mu a iyaka binciken da muka yi gaba daya mun gane cewa yaron nan ba kirmar bane kai da ganinsa ka san cewa ba ba bane saboda haka a cikin iyakar binciken da muka yi ni da kai na tashi daga cikin dare na je na ga wannan yaran saboda haka ba dan Allah ya sa muna yin abin ma tsare ba da kuma hankali da tuni yaran nan harbe shi bisa yaran abin da kai Alhaji kaje kana faɗa to da haka ji Hausawa suna cewa saurin fushi shi ke kada na yaran nan koda ya fita ka'ida ne dole kai ka nemi gafararsa kuma yaran nan zai zama discharge to alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ba abinda za mu ce sai godiya do Allah do annabi mu tare mu yafi junan mu gaba daya sadiq irin tonan sililin da ya faru a game da al'amarinka da wannan yarinya to Allah a gafarce mu a yi haƙuri kai kana da gaskiya mu ma muna da gaskiya saboda alƙawari ne ba za mu canja ba hajiya abin daga Allah ne yaya za mu yi da wannan al'amari wallahi daga Allah ne abu haka yake yanzu dai tunda ubangiji ya nuna mana haka sai da tafi can aje a yi bikin ko eh, sun san alhaji ba zai ki ba eh. da ma a mafarki allah ya nuna eh, kwarai kuwa tunda kina mafarkin kuɗi ba saboda biki shi ne wannan shi ne ankon bikin eh na ganaki na ganaki wallahi na ganaki yaro na eh, gana ta kwarai kuwa na gana ki na gana ki a'a <laughs> na an yana tafe wannan zan wanda ko wannan komai sai an nuna hali abadu Allah abu gashi a rabe wannan din na gani ya fi ruwan mata ko a ka yanzu ka sa kala ban ni abin da zamani ya zo a yi shi na yi wa alhaji magana gidan naku yadda yake eh? ya ce a samu a cikin gidaje a baku gida guda ɗaya ko mata amma me kuke ganin shawara Eh, me muke gani ko yanzu ma a dauko mana mai a dauko mu yafi ai sai mu tafi wallahi me ake ji? Ah. ya dame ya rabbi ya ubangiji lami hajiya sabo. Gaskiya irin abubuwan da na shuka a rayuwata ina nadamar su yanzu. Ki duba fa duk matan da Alhaji ya auro a gidan nan. Duk ni ce sanadiyar fita su ba da su ba. Ladidi, ni ce sanadin da na ɗauki ɗan Alhaji tun yana jariri na wurgar da shi ta katanga. Aka neme shi aka rasa. har yau ba a gane ni ne ba in ban da yanzu zillimin abin da ke ci na zo nake ta gaya muku kan ku sani ba hmm. hajiya ina jin dai abin nan dai a jinin mai yake kai hm. ran nan ba ina koma gida wai sai na tudda masar tare da ƴata zuba idan suna zance ba wai san ta yake in gaya miki na fatattaki ke shi ne mishi kata kata to yanzu dai ya min kat ya kwashe min komai da komai na da kika sani ya gudu to an yi hakun sa jikin ta la'asa. ya haka ne wani nake baku labari mijin da na aura na cikon bakwai ran da aka daura aure ya saken ba? da Ai tun da ka gaya miki na rasa mashin shi ne. Kinga na je gidan malamin a banza. Na je gidan bokayen a banza. Na je gidan yan borin a banza. Gidan matsubatan a banza ke duk dai ilahirin nahiyar kasar mm, jamhuriyar nan ta kasar mu Najeriya. Na karaɗe ta na zagaye duk wurin wanda na je in mai buga kasa ne ya buga sai ya ce ban ga mijinki ba. in malami ne wannan istihara ya ja tarbi ce ban ga mijinki ba kwata kwata da yanzu an ce dai ba a hango mijina a duniyar nan ta maliki yau mijin ba kun nan da kun sarbi da abin da kuka yi ne a'a a ba hajiya ani yanzu ba tabbata bace ani yanzu ma nikin ga kin sarar da zaki tafi a cikin ba duniyar nike ba kuma duk cin da ake wallahi hajiya ani yanzu miji zan samu ne aure kuma idan ne auren ma ni kwata kwata ko kofar gida ba zan leko ba kin ga ki sabi da ki bar ki san annabi ya faku ni kare ne na kare kare ne mai kyau yake haushi yana haushin daɗi ana zaune kano da Allah haba ke wanda ke kin fara da daɗi haushin wallahi da Allah ke kai wasan banza da Allah ke ne sa hajiya ke banza ki wasa sai ki rika wani iri da Allah me haka kare ne mai daɗi kin gaji ta to ni Allah haushi haushin kare daɗi lami a a ce a a da mai Second hajiya hajiya hajiya hajiya wallahi ce na shiga hajiya kare ne ina wani rito kin gashi na kare a ina hajiya tashi na kore mata alhaji ke ni na kore mata da alhaji yi kafin a aura ki oh, wallahi da ni na sin kare eh, kare to ke ah. so Allah ne na kare ke da ni na sace bashir yana jariri na yadda shi bashir ga ɗan uwanka sadiq haka ne zumunci a tsakanin hmm? kar ku taɓa yarda wani abu mai kama da saɓani shiga tsakanin ku har magana ta fita waje wani mahaici na san an ce harshe da haƙori ma akan saba to wani abu ne na rayuwa ba ku amma kar ku yadda ko da wasa a ce wani abu ya faru na saɓani har wani ya ji a waje hmm? Allah ya maka kuma kai bashir to kokari ka bi shi sau da kafa saboda za ka koyi al'amura da yawa na harkar kasuwa abin da ya shafi harkokinmu da waɗanda muka biyo eh, kaya bashi hmm, da sauransu duk shi ya riga ya shi zai ɗauke ka ku lalle ka wani shi kai kuma ribar ya girma a hannun malami saboda haka na san cewa ya san ƙauli ya san ba'a ka bi shi domin ka koyi abin da ya shafi aji hmm? ko wani abu ne you. sai a karasa to madalla Allah ya ce maka Allah ya muku albarka Bashir. Sadiq. Dama an ce komi na duniya mai wucewa ne. Komi farko yana da ƙarshe. gashi dai duk abubuwan da ya riga ya faru yau an gane da kai sadi da bashir cikin ku daya uwa ɗaya uba ɗaya kuma ba wasa ba ne don haka mu haƙurci mu wadaci duk abin da mutum ya ƙuri a duniya to sai ka ga bari mm, ai Thank Ummi. Ah, Na'am, Hajiya. Ya kina dariya? Ba komai. To, ne. Alhaji ya riga ya ce, Insha Allah rabi idan ya dawo. Hudun nan gaba ɗaya za a yi bikin ku. Kuma wannan hajiya ita ma da take da mugun halinta. mata karshen ta amma kuma ba za mu yi mata ko fatan mugun abu ba sai mai ma irin wannan hali ubangiji Allah shirye shi ko kuma ubangijin Allah sa an yi aure na Allah ba ku zaman lafiya da da shinkafa ta

hajiya a zubo mana tatsotse kun dawo za ku ci tatsotse hajiya a zubo mana kun dawo za ku ci hajiya a zubo mana kun dawo za